Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓa al'adun jama'a ko ina suke. Shirin namu na wannan lokaci za shi jihar Neja da ke tare da Najeriya. Mu shiga Bidda garin Umar Sanda ko mu ce garin Yaya Abubakar ya na yanzu. Saboda haka sai a biyo mu. Musa Madalla gaida waɗannan makaɗa daga garin Bidda. A ranar Juma'a da ta gabata ne dai na yi tattaki zuwa garin Bidda domin karas da irin addu'o'i da wasu al'adu da suka shafi yadda za a yi rabon gado na mutumin nan mai mata ɗari da talatin da 'ya'ya masu tarin yawa wato marigayi Alhaji Muhammadu Bello Abubakar Masaba. yanzu haka dai an shiga mako na hudu da rasuwarsa kuma har yanzu jama'a na ci gaba da tururuwa zuwa gidansa domin yin ta'aziyya Labarin wannan bawan Allah dai babu saƙon da ba a ji ba, ganin sabon abu ne, a ji mai mata da yawan gaske ga tarin iyali, alhani kuma shi ba wani ƙarfi gare shi ba. kamar yadda na faɗi babban abin da ya sa muka yi tattaki zuwa gidan wannan bawan Allah shine don jin yadda za a yi rabon gado da dai wasu bayanai da suka dace mai sauraro ya ji. Ganin yadda labarin wannan mutum ya shiga ko'ina kuma ganin har yanzu kamar yadda iyalansa suka shaida mani babu wani daga bangaren gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin tarayya da ya ziyarce su kamar yadda wasu jami'an kan rika safa da marwa wajensa a lokacin da yake raye na nemi jin ra'ayoyin jama'a game da wannan al'amari assalamu alaikum eh surana sabo sabo mai tafannuwa so wannan al'amari muna kallon sa a matsayin al'amari mai ban mamaki wato shi al'amari na rayuwa mutane suna ganin abubuwa da dama akan irin waɗannan abubuwa Allah da kansa ya ce mutum ya auri mata biyu ko uku ko hudu ko daya to mutum ya auri mata da yawa kusan guda ɗari da talatin to abin dole ya ba mutane mamaki saboda doka ta ce ga inda mutum ya ce mutum ya yi kuma mutum kaga ya zace doka kenan to duk mutane suke maganganu da wani muke karanta takarda muke gani abin mun ga dai ba mu san yadda za mu ce da abin ba saboda gaskiya abin yana da mamaki a ciki. To na je gidan wannan bawan Allah na ga tilin iyali kuma bisa dukkan alamu dai hukumomi gwamnati ba ta yi masu komi ba. Me kake so kamar a yi masu domin a ga cewar wannan eh, iyalin wannan bawan Allah sun ci gaba da rayuwa kamar da yadda yake daukan ɗawainiyarsu a da. mutane wasu a saman bene wasu a ƙasa mutane da yawa kwace a gidan to kaga wannan abu da ya bari ya bi babban aiki a gaban mutane saboda in ba gwamnati ta sa hannu akan yaran da iyalin da ya bari ba wasu za su iya samu a samu ɓata gari a ciki ko wasu abubuwa wanda bai kamata ba saboda kuma muna kira ga gwamnati tunda Allah riga sa an riga abin da za a yi an riga an yi ba inda aka iya tunda dai an riga an ya riga ya haife su ga sunan sun hayyafa an ce cikin su ma akwai su masu cikin guda kusan takwas da za su kuma yawa kaga zai ba fice iya inda ake bayani kenan yanzu to saboda haka muna da gwamnati da sa hannu akan yaran da ibari saboda tarbiyyar su da kuma ainihin kula da su muna fatan kuma Allah ya taimaki gwamnati a cikin al'amarin ta sa musu hannu mai magana ko uba kofa a da farko dai shi mamaci sai mai masa addu'a Allah ya ji kansa ya masa gafara ya kyauta namu zuwa idan tamu ta zo game da iyali nasa kuma dukkan wani mutum da ya ji labarin mutum mutumin zai yi alhini musamman kasancewar yana da tarin mata wanda suka kai 130 har da wani abu ga iyali wanda yake dai ya iya kiyasi a ɗari biyu da wani abu wanda ka yi da kanka ka ga adadin iyalin ma sun zarta inda ake tunani to da farko dai abin da ya dan bamu shi shine ba mu ji wani abu da hukumomi suka yi akan iyalin ba kasancewa wancan a baya suna hannun ubangiji kuma suna ɗaukar ne su to yanzu babu shi kuma ya kamata a ce hukuma ta sanya baki a cikin lamarin ta ɗauki nauyin wayannan al'amura domin ta ga cewar ya dace ta kula da yadda tsarin rayuwar wayannan gwamnatin jiha ko na tarayya ko na karamar hukuma da farko dai ya dace a ce gwamnatin jiha ta ɗauki wannan gabaran abin domin tarin iyalinsa da yawan matansa da yawan 'ya'yansa ya fi karfin a ce lokal gamban ta saurare shi amma jiha za ta iya wani abu da tallafin federal ɗin kansa gaba ɗaya domin kula da karatun yara kawai ƙanana na gidansa ƙaramin jihari ne wanda yana buƙatar a ce amma buɗe mai makaranta tasa ta kansa wanda yake yana tarin jama'a da za su iya ɗaukar wannan ɗin to ko da hakan bata samu ba ɗaukar nauyin karatun nasu abu ne wanda yake a gidan yanzu ba wani mutum ɗaya da zai iya cewa zai iya dole sai hukuma saboda ka anan kiran da muke gwamnatin jiha ta sanya baki a cikin wannan lamari daga cewa ta ɗauki ɗawainiyar yaransa duk da kasancewar an samu saɓani sosai na malamai akan yanayin iyalin nasa to wancan wani abu ne wanda yake kuskure ne wanda shi ya riga ya aikata ko muna roƙon Allah ya gafarta masa domin bai riga ya fita daga addini ba ina nan a matsayinsa na musulmi saboda haka mune masa addu'a Allah ya ji kansa ya masa gafara ya kyauta na mu karshen shi kuma iyalansa Allah ya ba su haƙurin jure rashin nasa muna kuma roƙon hukuma ta sanya hannu a cikin lamarin nan domin kar yaran su ta gayyara su zama kuma abin da za su cutar da jama'a a bayan ƙasa. alhamdulillah abinda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan bawan Allah Alhaji Bello eh, Masaba Allah ya masa rahama akan ayyukansa da yayi na kurai mu za mu yi masa fata Allah ya ji kansa amma ni anan ina da dan tambaya shin matan nan da ya aura kawai ne haka ya same su ba su da wakilai ba su da iyaye amma ma dama suna da iyaye babu wani dalili da gwamnati ko ma waye a ra'ayina ya ɗau nauyin ko ɗaya daga cikinsu ni ina da wannan ra'ayi saboda me kwaɗayi ya kai iyayen yaran nan suka aurar masa ko ba komai kuɗi dai ko wani abu ya nuna aka dinga aurarwa ai sun san yana da matan kuma mutum ya ɗau ɗai ya sake maka masa kuma da haka ni ban ga dalilin da za a taimaka masu ba shi dai muna ma a da Allah ji kurkunan da ya Allah ya yafe masa amma ni a ra'ayina ba ni ra'ayin ko gwamnatin local government ba ta sauraron sama bai dace su yi ba saboda haka eh duk yawan su ai suna da iyaye wannan shine ra'ayina saboda haka iyayen su su dau nauyin abinda suka ci da sai su amayar wannan shine ra'ayina sai mu shiga gidan marigayin kai tsaye. Iyalan wannan bawan Allah dai sun wakilta mutum ɗaya ne domin amsa tambayoyi na, Ishaq Yahaya Bello na daga cikin manyan 'ya'yan da aka wakilta kuma ya amsa mani a turance. Wai shin tun bayan rasuwar baban nasu matan marigayin da 'ya'yan nasu babu wanda ya bar gidan makonni uku yanzu? Ah, Eh, haka ne, bayan mutuwar baba ana ta zuwa mana ta'aziyya daga sassa daban-daban a ciki da wajen Najeriya. Mutane masu yawa sun yi ta zuwa gare mu don nuna juyayinsu game da wannan rashi. Mu kuma muna matukar farin ciki da gamsuwa da yadda ake tururuwa zuwa wannan gida namu. Muna godiya ga jama'a da fatan Allah zai saka musu da alheri. Shin ko akwai tawaga daga gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin tarayya da suka zo domin yi muku ta'aziyya ko kawo muku tallafi? No. We not seen any any from the governor sam sam babu wani jami'in gwamnati da muka ga ƙiyarsa a nan gidan bayan mutuwar baba babu ko tawaga daga gwamnatin jihar tamu har ya zuwa wannan lokaci ko kuma daga abuja domin yi mana ta'aziyya kamar yadda na faɗi maka mutane sun yi ta zuwa yi mana ta'aziyya za a yi mamakin ganin cewa babu wanda ya zo muku daga gwamnatin jihar Neja ganin an ce marigayin na mu'amala sosai da manyan jami'an gwamnatin jihar. No, you know I told you earlier that uh, Baba is not a politician. is a spiritual leader. A'a, kada ka manta, na faɗa maka cewa baba ba ɗan siyasa ba ne, malami ne, kuma da yawa an san cewa malami ne. A lokutan zaɓe da yawa cikin 'yan siyasa kan zo nan su same shi. Amma kuma ai ana ganin cewa nauyin zai muku yawa, dole kuna buƙatar ɗauki daga gwamnati. Yes, eh, the load is too much as lacking of them, but God Almighty Allah is there. Haka ne, nauyin da yawa, amma kuma da yardar Allah nauyin ba zai fi ƙarfinmu ba. To a ƙarshe koya batun rabon gado da batun halifa. Eh, Haka ne ba ma son faɗin komai game da wannan batu harka ce ta iyali kawai yanzu babu wani ƙarin bayani da zan yi muku harka ce ta iyali kawai yanzu. Fasarar kalaman Ishak yaya Bello kenan ɗa mai magana da yawun dukkan iyalan marigayi Muhammad Bello Abubakar Masaba Bidda. saboda karancin lokaci a nan zamu da sa'aya nan gaba ma dora a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman abubakar abdulkadir dan gambo da injiniyan namu hassan alhassan suleja ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri